na salamu alaikum wato wannan alhaji inuwa sannu dai dan kasa yawo sannu alhaji inuwa dama neman ka nake ta yi wallahi ina so zan ka. kina son zaki gani eh wallahi wata tambaya dama nake so na yi maka ina ta jin tsitsitsi a gari na ce ba inda zan samu labarin nan sai gurin dan kasa shine na tafi don mu gana eh, ni kuma gani taskan labarai ko dai ana faɗan cewa wai da kuta abdullahi umar ganduja ba shi da lafiya haka ne to ai ke ki gaya mun hakan ne ko ba haka ba ko ta yaya ni zan gaya maka ni dai na gani ana ta postin facebook instagram da dai sauransu to shine na san ba inda zan je in samu garantin maganin nan sai gurin ka shine na a to ni ma yanzu nake ji a bakin ki amma dai mai girma gwamna garau yake kuma abin da makiya ba su gane ba abu ne guda ɗaya shi ɗan adam da kai mai fatan mutuwa da kai masa fatan rashin lafiya duka wani wato karsashi kake kara masa domin dai mutum baya mutuwa sai ranar da Allah ya kiyasta mai zai mutu haka baya rashin lafiya sai Allah ya kadarta mai zai yi ta amma bakin ka ko wani abu zai sa mutum ya rashin lafiya ba gwamna haka na ganshi ya sako daga jirgi shekaran jiya jiyan nan dangararan da karfinsa ya tafi masallacin juma'a a abuja ya yi sallah a sokoro da shi da eh, eh, wamako da gawuna karau da lafiyarsa in yana tafiya ma in ba kai wasa ba sai bangaje ka saboda karfi yanzu kenan kana nufin duk abin da aka faɗa ba gaskiya bane duk kawai sharri ne na makiya kuma sharri ai ya mu wuce kiyayya domin dai ka aje maganar siyasa ai babu wanda yake neman dan uwansa musulmi da sharri sharri yau rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu wato ko da makiyinka baka kaga masa ko kai masa abu dan kiyayya ai siyasa ba hauka bace ya za ku je ku dauko hoton bagoburi da mataimakin gwamna gawuna ko ku dinga sa kuna cewa gancin idan naku ya rufe ne ku ne yanzu idan ku ya rufe ba kuma san gandujen ba kenan ba ma ku iya gane ganduje za ku ɗauko ku ɗora ku ce wai ganduje wai an kwantar da shi a asibiti saboda Allah da annabi dan eh? eh? yake kai ne da na haddara yake yi da zai sauko daga jirgi aba daga hannu yake yana dariya dan kasa eh? anya ku ba soyayya bace ta sa kake kare shi to in soyayya ƙarya ce soyayya ƙarya jaridar soyayya ƙarya ce na tambaye ki soyayya ba ƙarya ba ce amma yadda na ji labari ya bazu a gari bakin manya da yara tsofaffi da ƙananu kowa da kowa kai ɗaya ne na ji a bakin ka kace yana da lafiya to ai da sai ki je ki buga tunda kin ji labarin a gari da ba ki zo guri na ba me yasa kika zo gurin nawa saboda na samu garantin amsa yo kuma na faɗa miki ai kin ga garantin kenan saboda haka nan da kike gani Alhaji Inuwa mijin Balaraba ai shi ya aiko min da ya ce a gashi a dinka yara kayan sallah ina tawa ina taka da jan hular Allah sai an cire wannan jan hular tukunna Eh, eh ina ne da baka ja hula ni abin da ya bani mamaki da ah? na shigo nan da gudu eh ai sharrin muna sana ake yin sa aka ce shine bai da lafiya Allah Allah da naga bawon Allah ne yana dara dir dir daga jirgi abin ya ban mamaki kwa daga Saudi ya dawo yana kabarin annabi ganduja yana kabarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana kabarin annabi ya addu'a ya addu'a ya ce Allah ubangiji kamun sauka kamar da Kano Dubai kuma yanzu yana dawowa motoci za su zo irin barazil din nan guda dubu ɗaya da ɗari biyar za su fara yawo a cikin kano na huce gumi billahi lazi sannan jiragen ƙasa suna nan a cana mai girma gwamnan jihar kano kamun ya sauka allah sai ka ji ana cewa hausa dubai dan kasa eh? yanzu wannan odan da kake ce za a yi na motoci ka gani ne ko ji kai ne da naga an sa hannu da ido na na gani yan cana suna nan ki jira ki gani za ki ga wannan motoci sun shigo kano kuma an yada su an samu aikin yi da kwandosocinsu da direbobi duka yan kano ne in kuma kai mana kana cikin wayanda suke yin sharrin nan to ka sani wallahi sai dai ka ci gaba daga azumin watan ramadana ka dora A'a dan kasa me yayi zafi yanzu dai kenan kana nufin ka ce ni ma duk labari in na jiyo in daina yadda kawai in rinka zuwa gun dan kasa domin na fahimci kaman kai ma cikakken dan gida ne. Ai ni ba dan gida bane. Ai ni na wuce dan gida. Ni ni sai dai a kira ni da gidan. Allah wallahi in dai magana ce ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje da General Muhammadu Buhari mijin Aisha uban Zara uban Yusufa uban Hanan. Allahu akbar dogo mai dogon zamani. Allah wallahi ga baba Ganduje a Kano. Ni babarin da muke a tarihi na duk wanda na yi wa kamfen sai da ya ci kin ga yan rufa'i eh na yi wa yan rufa'i kamfen na kaduna ya ci na yi wa masari kamfen na katsina ya ci na yi wa eh, badaru talamis na jigawa ya ci na yi wa eh, atiku bagudu na na kebbi ya ci ba kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya ci saboda haka munan a sa'a muke tafiya na yi masa ne ban masa ba eh ban masa ba eh suna baraska ne suka yi masa Allah suna <laughs> baraska ne to ai shi wannan ina tunanin abin a jinin shi ne dama wai da abin da ka shuka ai dole ka girbe shi eh to wannan kucan ta matse muku ni ban san shi ba ba ruwa na kuma da mu'amuloli na ban san sharri a sa ba ban san alheri a sa ba ba zan faɗi kowanne ba ba ruwa na ni nan yau wannan shine magana to shikenan dan kasa na gode zan iya tafiya jarida zaki iya zuwa ki mun wayo in gaya miki wato alhaji inuwa nake gaya maka mijin balaraba allahu akbar uban amira ba wallahi talla ya ce wanda na je nace bani tawar ta sallah cewa wai tun dirmi ne a hannunsa ba ya shiga aljihu shi wa ayo kuma ba ya ku karata a kotu ba ai dai a ba ku riga alƙali kusa da sallah Allah wallahi lauya kuma ya ara muku wannan hular ku dora sai ku yi hawan sallah da ita ku zan kashe in dora ka ayo kuma ba ku kaji ba ba ku kaji ba na kin baka dai na ma tabawa tabawa kawai tabawa dai ba wani abu dan kasa wannan wace irin ruwa ce tashi ban guri tashi ban guri to ni dan kasa zan iya tafiya ko